To, eh, na san wannan ɗan uwa ne, eh, yayye na na tattauna da su amma sai kuma ga ɗan uwa na kuma wato na hannun dama, amma dai zan so wato ka gabatar da kanka kuma ka faɗa musu wani gudunmuwa ka kawo ama awards to assalamu alaikum masu suna na rabiu dalle lafazi entertainment wato gudunmuwa da muka kawo ama awards wato international ama award international shine mun kawo waƙoƙi na bidiyo da na audio yadda aka taskace su yadda aka samo gaba a masana'anta hausa film industry ka ce wato kwana biyu da aka ji kai shuru ashe kwance tsiya kai da akwai wato wasu ɓoyayyu a ƙasa. Yeah, akwai su confirm, akwai su karciya, you know, akwai daidai, you know, duk suna nan a cikin ama waɗannan za a yi display ɗin waƙoƙi. Kenan wanda ba su gani ba su hau YouTube su nema suna YouTube. Gaskiya ne su nema a YouTube za su samu new release ina wanda na yi collabo da Adam A Zango da wanda na yi single single haka. Sun very soon da ga collabo mu da Mr. Dr. Fio. To, to, mun gode. <laughs> thank you.